tó عسى ربكم أن يرحمكم فإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين عصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar muna safiya ta sha biyu ga watan ramadan bayan jira ne muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu wadda da dari da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan hudu miladiya ta shekara dubu biyu da ashirin da ne kenan to bangi muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira allah muke roƙo ya garbe ba mu da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka Allah muke roƙo ya sa mu cikin bayan Allah wanda aka yanta su daga wuta zuwa aljanna karatu da muke cikin littafin Allah a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan anguwa mai albarka jiya muna kan aya ta tara a cikin suratul munafiqun Allah ne yake jin hankalin masu imani ya ayyuhallazina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا كون da kwai imani da Allah kar dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah subhanahu wataala wa man yaf'al zalika duk mutumin da ya kasance dukiyar shi da 'ya'yan shi suka shagaltar da shi daga ambatan Allah fa'ula ulaika humul irin wayannan mutane su ne asararru ma'ana wanda suke asara a nan gidan duniya da lahira to ka duba ayar ta ja kunne da akan kar yaranmu da dukiyoyin mu su shagaltar da mu daga ambatan Allah su shagaltar da mu daga ambatan Allah na kuma Allah ce duk mutum da kake 'ya'ya da dukiya suka shagaltar da shi daga ambatan Allah to irin wa'annan sune a sararu to ka dawo cikin littafin Allah za ka ga akwai ayyukan da Allah ya tsara ya saka su idan mutum ya yi su ya yi asara a nan gabana yana da ayyuka kamar guda goma sha takwas aiki guda goma sha takwas idan mutum ya yi cikin alkurani da sunan manzan Allah to mutum ya tashi aiki ma'ana mutum zai ya asara Allah ya raba mu da asara la shakka Allah abin da yake so shine ya ribata a gaban Allah a nan duniya da lahira sannan ko ko a duniya aka ce mutum ya yi asara wata wata shi aiki kira kasuwanci a ce kin yi asara Allah ya tsare to la shakka ga kenan akwai damuwa تبعتنا وتندوي يا سارة الله يعزنا البركة يا سارة شنو تكلم تكافري كافر يا سارة ذي تنالك جواي والذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ويفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون خاسرون تكا كافر تيرا كم تنزوا يا سارة amma ka ka mun fara karantawa malam da karkata wannan ayoyi har zuwa ƙarshen suran sai mu karanta wannan ayyuka na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب تصدق وكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ومن يجي كتوى يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون za ka aiki na farko wanda ya wajabta mutum ya tsara shi ne kafarki ayoyikin ayoyikatul an kabut Allah ke cewa wallazina amanu bil batil wanda suka yi imani da batassan zance wacce ta yi imani da sihiri da cewa Allah subhanahu wa ta'ala wa kafaru billahi sanan kafar cewa Allah ulaika humul khasiruna irin wannan sune hasararru to ya Allah ma roƙon ka mu da hasara duniya da lahira to kaga kafirci yana kai mutum zuwa ga hasara abu na biyu wanda ke kai mutum zuwa ga hasara shirka da Allah shirka mutum ya kai yana shirka ga Allah wanda biyar sa ki kai fa'ida ma wata ta zo ta kawo na yara na ziyara? za a so ta dauke shi na ga ya fara kuka wataƙila ma dai ta tafi da kurwan shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shirka Allah ke ce wa zalla wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin zaka ina akwai mutum da ya tsinshi ne wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ذاك الله كفر رمضان ولقد أوحي إليك كذبت من يوحي وحي قريك وإلى الذين من قبلك هكا من وحي قال أولدك قالوا من الله صلى الله عليه وسلم يد ومن يشل إن أشركت ولا لك شركا يا من الله الآن أن لا تمد الله ولي شركا ما لا يقول رمضان سيدي جاء الأول من الله كني لئن أشركت إذا شركة لا يحبطن عملك to tabbas ayyukan ka duk za su mushi da su lalace da su lalace wa takunanna min al sannan kuma da ka wayi gari cikin asararru wannan aya ce ta zo ta nuna mana a ce shirka tana bata ayyukan mutum baki daya sannan kuma tana saka mutum ya hasara to ya Allah muna roƙonka ka rawa mu da hasara duniya da lahira daga cikin awon da suke mutum zuwa ga hasara abu na uku kenan mutum ya kafirce ayoyin Allah wanda suke ayoyin Allah kauniya suna da cin Allah ko kuma ayoyin Allah na shar'iyya Allah ta wannan zai kafaru bi ayatin la ulaika humul khasiruna wanda suka kafirce ayoyin Allah irin wa'annan sune a tsararru a jami'a aya kice Allahu akbar akramaka Allah to in shi aka rubuta Allah kike wa izgiri babu laifi amma yanzu mu tambaya nan ayar ta mu izgiri ko wanda ya saukar da ayar to ana muna bukatar bayani kenan wallazina kafaru bi ayatin lahi ulaika hum khasiruna wani suka kafirce wa ayoyin Allah wannan a sararru to ka da wannan abu da nake bayi kullum idan aka karanta mutum hadisi ko ayoyin Allah to wani mura aikin shi zai ya gode yau na gode ya bi sannan Allah ke cewa zala wala takunanna min allazina kazzabu bi ayati llah wa takuna min al-khasirin kada ka kasance cewa suka karanta ayoyin Allah sai mutum ya gari yana hasararre sannan haka da mutumin da ya kasance ya karanta alqur'ani alqur'ani littafin Allah kai babu wayewa wannan littafin babu wayewa ko to Allah ya wa yakfuru bihi fa ulaika wal khasirun wanda suka kafirce ayoyin alkurani mana alkurani to irin wannan sune asararu to Allah muna kokar karaba mu da asara duniya da rayuwa to ga Allah ke cewa wa man yaf'al zalika fa ulaika wal khasirun don mutum da kasance dukiyar shi da 'ya'yan shi suka shagaltar da shi daga ambata Allah irin wannan sune asararu to haka kaga kafirci shirka tsare ta ayoyin Allah da kuma karanta alkurani shi ma yana kai mutum zuwa ga asara mutum ya karanta ma shi alƙiyama in ba ta zace a aiki ko kuma a magana kamar ya kenan a aiki aikin mutum ko da yaushe zaka ga kawai shi karanta ma shi alƙiyama ne ya ce fure biya shi ba in buka da kan da imani kai لا يمين قاتل وكما يفعل مكا تنكاد ويكما دلا مكا مين فنكما يفعل مكا توتا متاين كي دباش متاين كلوكا يكيا مكا مين فأتكتنا قياما بعير الدنيا ويتي رأي الدنيا لا يرى بعير الدنيا ويتي لا كون تنك أنا سلطة جلية دكبر إلى الله ما فلاشتاقت خسر الذين كذبوا بلقاء الله lallai da suka kare saduwa da Allah sun yi hasara wa ma kanu muhtadina sannan ko ba su kace shari'uwa to kin ga a mutum ya kare ta tashi alƙiyama lallai mutum da ya hasara to ya Allah muna wa maka mu bayan ka ne kaskanta tuwa gaban ka kar ka samu hasara a nan duniya da lahira daga cikin mutanen da za su yi hasara a nan gidan duniya Allah ta daura lahira shi ne mutum da yake zaton lallai kafirai addinin da suke addini ne mai kyau sannan kuma ayyukansu ayyuka ne mai kyau to irin wannan bawan Allah ya yi hasara in ji Allah ba wani hal unabbi'kum wani hal unabbi'kum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya Allah gana wadalla na ba ku labari suwaye suka fi hasaran ayyukansu to su ne wanda kake suka yi hasaran ayyukansu a rayuwar duniya sannan kuma suna da can wato suna aikata wani aiki daga cikin aikin da zai sun yi mutum zai kai wa mutum hasarar Allah shi ne suke kasance ya yi wa kakwarai biyayya to lallai haka yana ja mutum ya yi hasara يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ألا تيقوم أنك قلنا في إيمان إن تطيعوا الذين كفروا إن جداكم وكافرين بيئة يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ذات ميدا أكن دقادقانكم أكن دقادقانكم على وكافرين فتنقلبوا خاسرين ko ku wayi gari kuna masu asara abu na bakwai ko kuma takas wanda ke sa mutum ya asara shi ne ke imani dan duniya imani dan duniya imani dan duniya yana sa mutum ya asara da haka Allah ke fara wani waminan nasu man ya'budu Allah ala haq daga cikin mutane akwai masu bautawa Allah a kan gaba mana shi imanin shi ne Allah ya bai shi idan Allah ya ba shi ba to shi kenan zai yi ridda ko za ta yi ridda sallar ta fa'in asabahu khairu dhamnu ma annabi idan alkhair ya samu mai ya samu yanzuwa rayuwa ya samu manyan motoci ana cewa buloniya alhaji wani اطمئن به سينا كده والنبي وإن أصابته فتنة amma أما لا تعطى فتنة حتى سيموت ينقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة sai ya dawo a kan fuskan shi ya yi asarar duniya da layira ya yi asarar duniya da layira Allah ke zalika wal khusran mubin irin wani ake asara mu bayyana to ka san mu ce kansa idan Allah ba shi da yadda idan Allah bai ba shi ba bare yadda to asara zai ne Allah ya yi wuta albarka daga cikin abu da ke kai mutum hasara shi mutum ya karanta alkurani baki da ko kuma bangare na alkurani Allah ya ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wanda muka ba su littafin alkurani suna tilawar littafin suna karanta shi matuƙar karanta shi irin wa'annan su suka yi imani da alkurani wa man yakfur bihi amma duk da ya kafa alkurani to Allah ya kiyaye asara sannan kuma yana cikin abin da na mamaki da alkurani alkurani littafi ne na shari'a alkurani littafi ne na shari'a hasararru ba sa fa'idanta da shari'ar suke cikin alkurani Allah ta wani nazziru min alkurani ma wa shifa'u linnas wa rahmatun mu'minin muna saukar a cikin littafin alkurani abin da yake waraka ne ga mutane sannan kuma rama ne ga mummunai wala ya zidu na illa khasara shi alkurani baya ƙara wa azzalimai sai hasara Mara idan ka zama ana karanta yin alkurani yana jin daɗi to wannan allah ya zaɓe shi amma da za ka ta ce allahu akbar ustaz ya irin wannan wannan hasararre ne in ji Allah abu na goma akwai wasu ayyuka da mutum ya aikata to shi ma tabbas zai ya hasara kawai mutum ke da kashe dan uwan shi ko ya kashe dan uwan shi ko ya daga takobi ya ce kai dan kullewa kai fa kai dan sauka ma wani to irin wannan hasararre ne فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاطرين za ta sai kai shi ta kulla mai tariya mai ya kashe dan uwan shi za ka sai yi gari kina tsaro ma ayi annabi adam qabila da abila qabila da abila warware alkawari wallahi ke kai kiya ku yi dan ka dan kawo miki wannan da ke bina a sai ƙarya ce ta shawara wata ƙarya ne yanke zumunta kike daga yau babu ni babu ki zumuntar ba a daina to da ki mai sakamakon ki barna a ban kasa suna kawo wasa ayyuka uku Allah ya hada kaga barayin ya kai barayi ayyuka uku Allah ya dukure sai ce to sun yi hasara wasu wannan aikin warware alkawari yanke zumunta barna a ban kasa hanya ce ta hasara Allah ta'ala zai yaqudu na Adalla wanda suke warware alkawarin Allah min ba bari misaqi ba an kulla alkawarin ويقطعون ما أمر الله به أن يصل فكما سمعك أبو الدار الله أثار جلد وتاء ويفسدون في الأرض سنة برنا من قصاء فإن أن إلى الجنة لأ آه، أولئك هم الخاسرون حتى رضون عند الله متن يا أمن تي وما كرتن الله يلا ما جبت وعي الله دي ولا راما أه سوانا ما تدرس في الجنة ولا في بعين Da aka ba wa yaushe ya kasance ya kasance tsakanin bayan haufi wa raja tsakanin fatan rabar Allah da kuma tsoron zanuwan shi Allah ta afa aminu mafi Allah idan suna amincewa ba kirkin Allah ne fala ya amanu makar Allah illa alqawmul khasirun ba masu ba ma su amincewa Allah sai a tsararru hasararru inji Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya munanta wa Allah zato kai to mu dai wannan duniya mun zo rakiya ne kai kai kai ka zama da rakiya kuwa ma'ana rakiya fi shi da kayan asara duniya da lahira duniyar ba ta kawo ba lahira ba ta kawo ta wadda take rakiya to mutum rinka munanta wa Allah zato Allah ta wa zalikum zannakum allazi zanantum bi rabbikum irin wannan shine mummunan zato da kuke wa Allah ubangijinku kuna ganin Allah bai kawo muku agaji ba kuna ganin Allah kawai ware zaba arda ku sai halakar da ku arda ku ya halakar da ku Allah kana mu halaka fa asbahtum min al-khasirin sai kuka waye gari kuna asararu in ji Allah subhanahu wa daga cewa abu da yake zuwa ga asara shine wanda aya ta tara a cikin suratu a suratu al-munafiqun shagaltuwa da dukiya da yara daga ambacin Allah to yana kai mutum zuwa ga asara ya ayyuhal allazina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wanda ku imani da Allah kar dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da mu daga ambacin Allah to me sakamako sakamakon mutum da kake dukiyar shi da 'ya'yan shi suka matar da shi daga ambacin Allah wa man yaf'al zalika fa ulai kumul khasirun wani suka aikata haka su ne suka asara in ji Allah daga cikin abu da yake mutum zuwa asara mutum ya dinga wasa da sallah wasa da sallah magariba da isha'i sai sai karfe tara ko karfe goma wannan wani mai imani ba cikin mata ke da karfe tara ko goma da yi sallan isha'i karfe sha biyu karfe daya da yi magariba da isha'i to kitan wani mutum bawan Allah kawai da imamun da sai ya kawo cikin sunan ɗin shi ya yi tattaki tattaki ba na musulunci yau tattaki yake cewa yana so da je garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yace tun a gari na ina ta roƙon Allah ya Allah idan na je garin madina ya Allah ka haɗa ni da abokin zama na gari abokin zama na gari wannan mutum ke cewa ina isa garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dani da sahabin manzon Allah dan albarka Abu Huraira sai nake cewa Abu Huraira wallahi tun a kauyen mu ina ta roƙon Allah idan na zo wannan gari na manzon Allah Allah ya hada da abokin zama na gari na kai ko kai ne mafi alkhairin abokin zama na gari saboda kai sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana kai abokin na manzon Allah sosai duk yadda manzo Allah ki kana da manzo Allah wannan yasa kai wata ruwan hadisi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karawai to ai sai dubu biyar da dari uku da saba'in da hudu wanda a take take na ba da ka karba labarin wani abu da kaji daga wajen manzo Allah yake cewa to lallai na ji manzo Allah yana cewa awwalu ma yuhasabu al-'abdu min awwali as-salah farko abu da za a bawa da shi za a bawa hisabi shi a cikin ayyukan shi ranar tashin alƙiyama ita ce sallah fa in salahat faqad aflaha wa anja idan sallah mutum ta yi kyau irin ta manzon Allah yi, to lallai aflaha wa anja ya rabauta wa anja ya tsira ka kalmomi masu daɗi aflaha ya rabauta wa anja ya tsira wa in fasarat amma idan sallar ta ba Allah ya tsare mu ta ɓaci ma'ana ba cikin ruku'i ba da sujjada ba koyya manzon Allah yake sallah ba ba koyya manzon Allah yake ruku'u ba ya manzon Allah yake kala fatiha ba alwalan ba iya ba to manzon Allah ke fakari khaba wa khasira ba wa khaba ya tabi ko a duniya ka tafi ya tabi kaga ma'ana mutum ya tashi aiki to kaga a kiyama mutum aka ce ya tabi to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa khasira ya yi asara ya taɓe ya yi asara to da kada mutum da kai yake wasa da sallah to sai tana sarare ne ya yi kashi kabbara guda uku ya yi asara ya yi asara amma wata gefe mutum ne gane asalin karatun ba da asalin da ake nufi sai mutumin da ya yi wasa da sallah ranar tashi alƙyama Allah ce mai to kai ku yi gaisa da shi yan wuta ne Allah ya tsare mu daga cikin abu da ya sa mutum ya tsara shi ne mutum ya na haƙƙin Allah ta wata ala cikin dukiya Allah ba ka dukiya ka yi Allah wayo kai yi me kake nufi to lallai mutum ya yi hasara harisun abu zani yake cewa in ta haiku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wawa jalisu fi dhullil ka'ba na cikin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin manzala yana zaune a inuwar kaba inuwar kaba falamma ra'ani lokacin da manzala ya gani na zo yake cewa humul akhsaruna rabbil ka'ba humul akhsaruna wa rabbil ka'bati turiya tararru na rantse da malikin ka'aba na rantse da malikin ka'aba فجئت حتى جلست فلن استقال ان قمت لا تقول من الله za ka wani ɗan wani lokaci sai ce bai kawai ɗan tashi ta kulki ya rasul Allah da kiyamun da Allah fi da ka abi wa ummi fansar mahaifana da mahaifiyata ga da kiyamun da Allah manuhum suwaye wannan asararin sabon manzon Allah idan suka ji manzon Allah ya fara wi nomo tsoro suna so sai su kawo wajen sai ta ji mai manzon Allah da ya fara manzon Allah ta umul aktharuna amwala su ne masu tarin dukiya masu tarin dukiya illa man qala hakaza wa hakaza sai da mutum da kace ma da zakar dukiya yayi sadaka da dukiya yayi aiki alkhairi da dukiya to irin wannan su ne wannan wasu ya tsara ba mutum na sha tara da sha na sha takwas kenan wanda ya tsara shi ne mutum kace ya yi asara a gidan lahira a lahira mutum a ce ya asara to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ke cewa kul innal khasirin alladhina khasiru mutum ya asara a duni a lahira sannan kuma mutum ya asara iyali, masu a duniya ya gaba irin wasu albarka ya rafa su da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم a musu asararru su ne wanda suke asaran kawunansu wa ahalihim da iyalansu yawmal qiyamati ma tashi alkiyama ala zalika wal khusran mubin Allah kitan ta ta wayina ke wace aiki alkhairi ke zuwa aljanna ba ƴaƴan da da za su iya sai ki kin yi wata albarka duniya za ku kuma sun tangwaje a duniya kowa ya kama gaban su idan aka abaci babar ko baban sai ya tsine baban albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace baban shi ai bai mai na alkhairi ba to kaga abu da ba ka muni ba a abaci babar yace ai baban yana wuta to da baban bai mai komai ba bai mai komai ba to Allah ne ke jawo ta da abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ka fara al'ummarka lallai mutanen da suke asara to su da suke asarar kawunan su da iyalan su ranar tashin kyawa ya na ku zauna hanif kai Allah ce su da suke asarar gyaran su da kawunan su ranar tashin kyawa lalle wani ita asara wani da inji Allah subhanahu wataala mutum da sha tara wanda ya asara shine akwai wanda ta yasara na baki da mana wanda ya asara imani sannan da wawa a cikin wuta Allah ta ulaika alladhina haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qawlihim min al-jinni wal ins innahum kanu khasirin irin wa'annan mutane suna da kalmar azaba da kalmar tabbata a tabbata a kansu cikin al'ummar suka shuɗe kafin a cikin al'ummar da suke zuwa gabanin wanda Allah sallallahu cikin aljanu da mutane lalle sun kasance a hasararru to kaga fa'ila karata wannan shine mutum ya kasance ya kiyaye sannan ko ta mutum da ya aikata wani laifi ya aikata wani laifi ko ta aikata wani laifi to nan ta ta tare kuma Allah ba ka wallahi za ta yasara da ta yasara idan mutum ko ya sara shi kenan annabi adam alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya na cikin bikiya da shi da wata shawwa da aka lokacin da ke ya kawo ta ziyara ya za ka ci wannan bishiya داخل لكن ده النبي آدم ده ما تجد كبتوا لذكت يا قال ربنا ظلمنا أنفسنا فلك يا أبن جدهم منذ الانتكاون وإن لم تغفر لنا فنبقى كمان غافر أبا وترحمنا وكمان رحمة أبا لنكونن من الخاسرين قاموا أي قريبا تياتر mana yi wa Allah laifi mutum ya ki tuba to yana kai mutum zuwa ga asara yana kai mutum zuwa ga asara Allah muke riko yana mu da asara da aka wannan ayyuka mutum ya kiyaye su wani an baka mutum bai gane karatun ba sai ranar mutuwa lokacin da Allah ya ko ya aika mutum annabi'ati a sama yana da kuwa mala'iku da suke fuzgar rai fuzga suke ya ta fuzga في الله وكاره وملائكه الناشطات من المؤمنين للشاطي سنة الشيطان عنك لي هر المؤمنين دمومنا يقوم أجواز الله تبارك وتعالى أعرف أن الله كتاب عن ما رزقناكم نعم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ما نتمو بايا جاء أنت المؤمنين يا جاء كننسو أكن للي يقتنك كردوك يا مولي آئم فشغلت دمو لك أنبتان الله shagartar da mu daga ambatan Allah za mu zo karta a tura gaba Allah ta inna wa amwalukum wa auladukum fitna ƴaƴan mu da dukiya mu fitina ce ga ƴaƴa da dukiya fitina ce inda Allah subhanahu wa ta'ala to za ka ta Allah ke ji hankalin mu kar mu ya fara ba idan muka ya fara mun tabi wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku da shi na dukiya ku ciyarwa ku masu kuɗi ku ciyarwa ku talakawa daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ku da ke dukiya mun qabl an ya'ti ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan mu tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan mu fa yaqulu rabbi laula sai rinka cewa ya ubangiji na ina ina ma a ce akhartani ila ajalin qarib ka jinkirta mun zuwa wani ajali wanda yake makusanci mun tuna kadan awa guda shekara daya wata daya fa asabta qasaini sadaka da rinka taimaka wa rayuwa a unguwa da rinka taimaka wa addinin Allah da rinka taimaka wa zawarawa da rinka taimaka wa mata da mazajen su suka fito su da yaya فأصدقني ترك وأكون من الصالحين sannan kuma nawaye gari ina cin Allah salihai to kaga kenan wallahi tallahi ba mutum da zai rasu sai yayi nadama duk aikin da mutum mutum in ya mutu dole sai yayi nadama zai yi nadama ina ma a cewa Allah subhanahu shi duniya idan bawan Allah na gari ne zai yi nadama ya dawo duniya ya tsara yake na gari idan fajiri ne zai yi nadama ya dawo duniya ya aikata aiki na gari to da ka duk aiki da yake dole sai ya nadama a gaban Allah subhanahu wataala zai ga akwai wani bangare da ya kamata a zuwa a ƙara toshewa a gidan duniya sannan sun da Allah ya baka da dukiya ana cewa ‘ya'yanka da dukiyar ka ne in ka aiki da shi amma ba ka aiki da dukiyar ba za ka ka ɗaya na ba shi a can wata kana ƙoƙarin sayar da kafara ta masa rai can bashi kudin banki kada ko can duka wani kamar ta mutu ne wallahi ba za ka yi mamaki ba sai ranar da ka mutu a zuwa ce ana mu babanku a rajewa ne kuɗi kaza ya ce wallahi ba za su biya ba kai mu ba mu bai faɗa mana wannan bashin ba a takaice mutum ya yi ƙoƙari ya yi kai tanadi ya kasance duka da Allah ya baka kar ka bar iyalanka a cikin wahala ka rarra musu amma kar ka sake ka mutala maka bashi wai da kana so ka masa kuɗi a wala ko kai ka biya wa kanka yi kokari ka biya wa kanka abin da ya rubu shi kenan shine wanda Allah fatala ya wasu da ka duk mutum da ya mutu dole je na dama wanda ya aiki alkhairi na dama wanda ya aiki kyau na dama ina ma a ce a dawo da shi gidan duniya ya aikata aikin nagari sai ya sace cikin bayan Allah nagari. gari لا تلغت أنفقوا يا قوة الليل يا كوما تقري لسلكا كوتيو دعون دع سبحانه وتعالى يا أغرتا كل شيء دوجيا من قبل أن يأتي أحدكم الموت كن كاف المتوى تبكي والأنس فأقول رب لولا أخرتني إلى عجل قريب فوتي يا أبنجينا إلى ما أتيك جنكر ثاميني زوى ولأجلي وندك وكفنتي فأصدق ليسلك وأكون من الصالحين فنكون كجت بين الله من قرتا حديث الشيطان الترمذي رواد التابعين عن بركة عبد الله بن عباس يجد من كان له مال duk mutumin da ya kasance yana da dukiya ya zunubu hajji bai rabbihi wannan da dukiya ta kai ga aikin aiki ya je ya aikin hajji mana ya je garin maka ya aiki hajji yana da wannan dukiyar aw tajibu alayhi fi zakatun ko ko mutum yana dukiyar cikin zakka ya ki fitarwa falam yaf'al bai je ya aikin hajji ba bai fitar da zakka ba har mutuwa ta zo mai sa'ala raja'ata inda al-maut lokacin da mutum ta zama mai ta roƙon Allah ya Allah ya Allah ka dawo da ni duniya ka dawo da shi duniya fa qila wa sa'ar da cewa inna ma yas'alu raj'at al-kuffar kafirai da mutum ruwa da su duniya kai mutum miki da kai da kai duniya ai kafire ne suke nema a dawo da su duniya fa aslu alaikum bi dhalika qur'ana da haka maza Allah ke cewa dan karanta muku ibn abbas ke cewa dan karanta muku da wannan magana ثم قرأ هذه الآية سنة ابن عباس يكي كرتا وصن آية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين الله رسولك ولن يؤخر الله نفسا الله سبحانه وتعالى baya ta rai idza jaa ajaluha idan ajalin ran yazo ma'ana duk ran da ajalin ta yazo wallahi ta mutu wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari akan ayyuka da muke aikatawa za ka rabu ta yanar gobe muka zo za mu da mabudan arziki mabudan arziki a cikin littafin alkawai na kafin arziki da cikin littafin Allah da sunan maza Allah sai ka ji ga ɗan kinan da baka sannan fa lokacin aka ce arziki bayan Allah ba ya rufe ce ka fi kowa arziki a unguwar ku ba ana rufe Allah ya rufa maka asiri ya ce a rufa asiri ya ce haka yadda kan yawon Allah ya rufa asiri ya ce a tsakwata rayuwar haka ta biyu wanda ya ke cewa arziki a rubutun da ya kasance yana da kudi amma kuma baya iya cin wannan kudin baya ce ga gajiyayi ko da kawai na ce mai arziki kudi ba a ce mai arziki ba mai arziki shi ne wani zai aikin lada da dukiyar a gida a ji daɗi ƴan uwa su ji daɗi makwabta su ji daɗi to wani muke rukwata da mu duniya da rayuwa ya mu ikon gyarawa ta samu ta suke mu ya karɓi ba don bacin wata mai albarka ya ji kan magabatan mu na suka rasu wanda suke rayu Allah ya rawar a lafiya ya yi zuri'a albarka ya mana albarka a rayuwar baki daya ya yi wa anguwanninmu da gidajenmu albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ألا يمكنك أن تدعو جوانا لأيها ذاك أجيء كوتا وتارة المسلم تكدا تكي كي وأنت يا بشي يا بشي طوي شكرا بخي بعقوة نيروة ترى كتلا بقتل أمو مسلمين مسلمين من أسمون وتمع بركة a taya ta da addu'a Allah subhanahu wataala ya dawo ta da danta za ka muna roƙon Allah subhanahu wataala alfama wannan wata ya faranta wannan bai Allah rai ya dawo ta da danta kusa da ita ya kasance yana gab gab da ita sannan kuma da zuwa na fara mu wata mata ta kawo sadaka na robobi na alwala robobi na alwala mata ko musulmai su ta alola nan ta kawo musulmai su ta alola to kaga na shika wani abu ne wanda zai fara tare wata ta san hankali da nake yi wuce tsoron Allah akwai masu satin wuce jigo bututun masallaci ana satin ana satin bututun masallaci wannan ra'ayin ainihin fana gani to za ka nema sirar zuwa Allah su daina ko ba ka so za mu fara addu'a ba wala za mu fara yin addu'a kuma wala muke addu'a Allah ta hausa saboda wannan zalunci ne zalunci ne Allah ta amman yujibu al-mutala idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard sanan da Allah ta da'awatu al-wudu' mustajaba to da ka shi masallaci da ka kawo ba ka sata ba da ka ne ta kawo robobi na ayi alwala to Allah ya sa mata cikin mizaninta na lada ya sakanta mata da alkhairi ya faranta mata rai kamar yadda ta faranta wa bayan Allah musulmai ta kawo ta abin da za su yi alwala to da ka shi abu masallaci kokari ake a tattala shi a ajiye shi ba wata kuma ya dauke shi ya zama abin gidan shi ba sannan muke roƙo yawan bukatu muna alkhairi da ka dole mai bukata na alkhairi Allah muke roƙo ya ba mai bukatun shi na alkhairi Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad <coughs> كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد على بارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد يو ولا متى أقول بهم الله wanda ya buga wani wannan abun wannan durowa da wannan na saka alkurani ma'ana tun da aka gudu masallacin azumi na wuri kenan ya zo buga wannan abu bai a dinga saka sannan ya zo saka agogon da ke nan kan wannan filan to Allah ya mai rasuwa ranar lahadi to muna da Allah fa tara shi kanki da rama ya karba abin wannan aiki da yi da na lada to wata ta yau take mutum yana da san sai ya kai shekara 60 70 dari zai mutu to za ka zaka ga mutuwar ta gunga ta gofa ta wasu da ta da shi to Allah muke roƙo ya sa yana cikin kyawun hali ya gafarta ya zarban shi ya saka kabarin shi kace dausayi ne daga cikin dausayin aljanna Allah muke roƙo in ta mu ta zo ta cikin imani Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidid Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخرج المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين وما اللهم في كل المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وطر ذلك اللهم في آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من الأموات ربنا أتنا في الدنيا أتنا وفي الآخرة أتنا وقنا عذاب النار ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين Thank you.